الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد godiya ta ƙara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake ƙaddara haɗuwarmu a wannan lokaci domin ci gaba da karatunmu na sunna ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam a cikin littafinmu mai albarka littafin sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam min at-takbiri ila at-taslimi ka annaka taraha wallafar babban malami na musulunci a shekul imam abu abdurrahman muhammad nasiruddin ibn alhaji nuh al'albani rahmatullahi alaihi a karatu wanda ya gabata da taimakon allah subhanahu wa ta'ala muna cikin matashiyar magana wanda malam ya fara shigo mana da maganganu na malamai magabata waɗannan maganganu wanda suke nuni a kan riko da sunna ta ma'aiki alaihi salatu wassalam da kuma barin dukkan maganganun da suka ci karo da sunna ta ma'aiki alaihi salatu wassalam a ajiye su a gefe a yi aiki da sunna ta ma'aiki alaihi salatu wassalam a karatu wanda ya gabata mun tattauna akan abin da ya shafi maganganu na ɗaya daga cikin malaman mazhabar nan guda hudu shine Abu Hanifa An-Nu'man ibn Thabit rahmatullahi alayhi wanda a yau insha Allah subhanahu wa ta'ala a wannan zama za mu tashi daga kan limami na biyu al-Imam Sani daga jerin limamai na mazhabar nan guda hudu shine al-Imam Malik Allah ta'ala ya ji kansa da rahama ya ce malik ibn anasin rahimahullah sai kuma malik dan anas Allah tabaraka wa ta'ala ya ji kansa da rahama ya lullube shi da rahamarsa wato al'imamu malik sunansa kumflat shine abu abdullahi malik ibn anas ibn malik ibn abi amir ibn amr al-asbahi al-madani imamu daril hijira ra'asul mutqinin wa kabirul mutasabbitin to wannan shine sunan da al-imam ibn hajar al-asqalani Allah ta'ala ya ji kansa da rahama cikin taqribut tahzib wato ya kawo sunan shi wajen abin da ya shafi al-imam malik al-imam malik ana ce mai imamu daril hijira wato limami na gida na hijira ta sahabbai na ma'aiki alaihi salatu wassalam su ne limami na madina kenan saboda darul hijira ita ce madina saboda madina sahabbai na ma'aiki waɗanda suke makka lokacin da musgunawa ta kai musgunawa ma'aiki alaihi salatu wassalam ya umarci sahabban shi da su yi hijira ta farko su tafi can habasha sun tafi maza goma sha biyu mata shida a karo na biyu suka sake yin hijira wajen mutum tamanin da uku kamar yadda asira ta ma'aiki alaihi salatu wassalamu labari yake tabbace to bayan wannan kuma ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya aika su musa'ab ibn umair Allah ta'ala ya kare yadda da shi da shi da wato ibn ummi maktum sun tafi suna karantar da mutanen madina alkur'ani kamar yadda albara ibn azib Allah ta'ala ya kare yadda da shi wato ya rawaito kamar yadda yake cikin sahih bukhari sun kasance suna karantar da mutane alkur'ani ce bayan mus'ab ibn umair da ibn ummi maktumin sai bilalu da sa'ad ibn abi waqas da abdullahi ibn mas'ud guda uku nan sai suka tafi madina bayan haka kuma sai umar dan khattab ya tafi da rinduna mutum 20 sannan kuma da kadan kadan waɗanda suka tafi can habasha su ma in suka zo maimakon su wuce makka sai su sulale su zo madina madina sai ta zamanto darul hijira shine Allah ta'ala ce wallazina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilayhi to sai ake cewa imamu malik imamu darul hijira saboda ya tabbata cikin a wato aljami na imamu tirmidhi ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ce yushiku an yadriban nasu akbadal ibili fala yajiduna aliman a'lama min alimin madinati ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ce ya kusanta ɗaliban ilimi su yi ta bulaguro a saman raƙumma saboda neman ilimi su je wajen malami su yaɗa zango su ɗauki kwanaki da dama suna kwasar suna ta ma'aiki alaihi salatu wasalamu a wajen shi zala ce to ba za su samu wani malami ba wanda wannan malamin zai gamsar da su kamar malamin madina to malamai suka yi ta magana akan wane ne malamin madinan nan irin su sufyan ibn uyayna abu imran sufyan ibn uyayna abu muhammad Allah ta'ala a cikinsa da rahama wato suka ce wannan malamin na madina shine al-imamu malik saboda imamu malik shine ya hada fadail wanda wani daga cikin malamin hadisi bai hada ba shine daya daya wanda yake zaune a madina bai yi bulaguro ya tafi wani gari ba saboda neman ilimi amma kuma Allah subhanahu wata'ala ya arzuta shi hadisan malaman sham Allah ya arzuta shi hadisan malaman basara Allah ya arzuta shi hadisan malaman kufa Allah ta'ala ya arzuta shi hadisan malaman sham da sauran kasashe na duniya a wannan lokacin saboda madina markaz ce ta ilimi duk wani wanda yake neman ilimi babban malamin hadisi na sham zai ce to zai zo madina saboda nan mahaɗa ce da aka zo a nan imam malik yake kwakwada sunna ta ma'aiki bai yi tafiya ba daga nan ya tafi wani gari saboda wato karantar da al'umma kuma allah subhanahu wa ta'ala ya sa wa abin shi albarka yana ɗaya daga cikin waɗanda suka fara rubuce-rubuce wanda rubutunsu duniya tana nan a yanzu haka ana karanta littafinsa kuma bata limamu malik a zamaninsa shi ne ɗaya daga cikin waɗanda suka fara yin alkutub wanda yake al'abuwabi kamar yadda al'imamu suyudi cikin alfiya ya kawo awwalu jami'il hadisi wal asar ibn shihabin amiran lahu umar wa awwalu jami'il abwabi jama'atun fil asri zuqtirabi kabni jurayjin wa husaymin maliki wa ma'amarin wa waladil mubarak wato al-imamu malik yana ɗaya daga cikin waɗanda suka fara tattara sunna ta ma'aiki alaihi salatu wassalamu da kuma maida ta cikin kundi wanda yake mustaqil kuma kowane babe a mushi da tattafansa a mushi hadisan shi a mushi kitabu nasa kitabu tahara kitabu salati kitabu gusuli ila akhir ma zakara cikin littafin salamu ga muwatta malik littafi ne wanda kusan shekara dubu da wani abu ana nan kuma har yanzu idan ka zo kana karanta shi kamar wanda ya wallafa shi jiya ma yana dare tare da cewa ya fi shekara dubu da wani abu da da kwantawa a ƙasa sai dai kamar yadda dama ilimi yake ka mutu kana da ilimi amma kuma baka mutu ba jahili daren shi ma macece ne mun gane da kyau aljahiluna fa mauta qabla mautihim wal'alimuna wa imatu fa ahyawu wannan shine abin da zamu kula da kyau al-imam malik ya shi rasu amma kuma har yanzu ana amfanuwa da ilimin sa abin da ya rubuta imam malik an haife shi hijira ta maiki alaihi salatu wassalamu tana 93 ko 94 ko 95 kamar yadda ibnu hajar al-asqalani ya kawo wannan sabanin duka amma dai zance mafi inganci wanda malaman tarajun suka tafi a kai shine yawanci 93 ake cewa shekara ta 93 bayan hijira ta ma'aiki alaihi salatu wassalam kuma ya rasu hijira ta ma'aiki alaihi salatu wassalam tana 179 tana 179 kenan ya rayu wajen shekara 86 a duniya wannan shine shekarun da imamu malik ya yi a duniya al-imamu malik a lokacin da ya muwaɓa akwai iri-irinsa wanda suka cika suka batse suka tumbada suka yi littafi suka saka mai sunan muwaɓa aka zo aka same shi aka ce to ya kamata ya canza wa littafin shi suna saboda an samu wanda suka kwaikwaye shi ce a ce a kyale kowa ya yi nashi iya kowa taka rawar tashi ce da ba wanda zai kare rawar wani ma kana lillahi fa huwa allazi sayabqa yace da abin da aka yi shi dan Allah shine zai tabbata shine zai dawo amma dan abin da ba dan Allah aka yi shi ba to ko yafi wanda aka yi dan Allah kyau din to Allah sai ya kashe wancan ya raya nashi mun gane da kyau sai zama to muwabba da yawa akai a wannan lokacin muwabba fulan muwabba fulan muwabba fulan amma yanzu kana zuwa shagon da ake sai da littattafai kace akwai muwabba ba wanda zai ce maka kana nufin muwabba ta wani iya wanda za a ce maka za a ce ma sai ba malik akwai ta mun gane da kyau saboda shi yayi nashi dan Allah to shi yasa sai zama to Allah ta'ala ya tabbatar da ambatan tashin har yanzu kuma ana ta moruwa da ita to al-Imam Malik shine malami na biyu cikin malamai na mazhabobin nan guda hudu al-Imam al-Bukhari jabalul hifz daya daga cikin malaman da suka yi wa sunna aiki jajajir yace asaful asani da kulliha an malikin an nafin an ibn umar ya ce isnadin da ya fi kowane isnadi inganci a wajena shi ne isnadin da ya haɗa waɗannan limamman guda uku imamu malik imamu nafi almadani mai gidansa abdullahi da umar ce ya ce inda ka ga isnadi da wannan mazajen gwalagwalai ɗin na a ciki kamar a ce maka ka ɗage labule ka ga annabi yana magana ne sallallahu alaihi wasallam saboda ingancinsa a wannan al'imamu suyuɗi ya kawo wannan maganar cikin littafinsa ta dilibin rawi kuma dama wajen abin da ya shafi a sahul asani wannan abu ne wanda yake sananne da yawanci littattafan da za a karanta inda sun yi magana akan a sahul asani wannan yana ɗaya daga cikin jerin na gaba wanda ake kawo su an gane da kyau وآخرون حكموا فاضطربوا لفوق عشر ضمنتها الكتب ومالك عن نافع عن سيدي وزيد مال شافعي فأحمدي kamar yadda shi suyuɗi ya kawo a cikin kuma alfiyarsa fi ilmin hadith kenan to al-imamu malik Allah tabaraka wa ta'ala ya ji kansa da rahama malam yace wa amma al-imamu malik ibn anas rahimahullah amma al-imamu malik dan anas Allah tabaraka wa ta'ala ya ji kansa da rahama ya faɗa a cikin maganganu nasa ya faɗa ga ɗalibansa ya ce inna ma ana basharu ce sani dai kaɗai ni bil adama ne ɗaya ne daga cikin ‘ya'yan annabi adam alaihi salatu salamu. ni ba mala'ika ba ne daga cikin mala'ikai wanda laya a sunan lahama a marahun wai fa'aduna bayu umaruna ya ce ni bil adama ne ni dan adam ne wa khudi'u wa usibu za a iya samun kuskure a cikin maganganuna kuma za a iya samun daidai ina yin kuskure ina yin daidai ka ji magabata malam wannan ita ce rayuwa ɗin din yanda ka kai a tsoron Allah to lalle za ka iya yin kuskure to al-imamu malik ya ce ni bil adama ne dan adam ne ɗaya daga cikin ƴaƴan annabi adam alaihi salatu wassalamu ba mala'ika bane daga cikin mala'ikai wanda la ya asunallaha ma amara ina yin daidai ina yin kuskure fanzuru fi ra'ayi al-imamu malik ya ce ku dinga lekawa cikin fatawa da na bada duk fatawa da na bada cikin wata mas'ala cikin mas'aloli na addini kada ku yi aiki da ita ido rufe ku leƙa ta ku jinjina ta ku juya ta ku kallace ta fa kullu ma wafaqa alkitaba was sunnata fakhudhuhu dukkan abin da ya dace da alqur'ani da kuma sunna ta ma'aiki alaihi salatu wassalamu ku yi riko da shi da hannu biyu wa kullu ma lam yuwafiqi alkitaba was sunnata fatruku yace dukkan abin da ya zamanto bai dace da alqur'ani ba bai dace da sunna ta ma'aiki alaihi salatu wassalamu ba to ku haƙura da shi ku bar shi ku bar min kaya na dama akan kuskure ne da shi to ku bar mini kuma ni ma na barranta daga wannan abu saboda kusuri na ilimi ne nawa yasa mun gano cewa kuskure ne mun gane da kyau wannan ita ce ɗaya daga cikin maganganu na al-Imam Malik shi yasa a yanzu idan mutum ya dora kanshi wani mimbari ya ɗora kanshi wani matsayi ya kai kanshi cewa shi ba zai amshi gyara ba daga wajen ɗalibai ba zai amshi gyara ba daga wajen abokanan karatun shi ba zai amshi gyara ba daga wajen malamansa sai ga cewa so yake mai da kanshi imam mala'ika daga cikin mala'ikai saboda su ne laya sunan lahama a marahun bai fa'alu da mayu amma kuma annabi cikin annabawa na Allah in dai dan adam ne kai a matsayinka na dan adam wanda ba annabi ba to za ka yi kuskure idan ka yi kuskure magabatan su daɗi suke ji idan suka yi kuskure mutum ya tunatar da su za su ɗauke shi a matsayin babban masoyi ne wannan kamar yadda za mu gani al'imamu malik akwai fatawa da ya bada ɗalibinsa ya same shi ya tattauna da shi ya nuna mai cewa to ga wata sunna wanda ta saba fata wannan da ya bada amma cikin ladabi ya mishi daga wannan rana imamu malik ya daina ba da fatawa da abin da ya bada a wancan na safe sai ya ci gaba da ba da fatawa da hadisin da aka da aka gaya mishi ɗalibinsa ne abdullahi bin wahab al-musi mun gane da kyau kuma ga al-imamu shafi'i ne al-imamu shafi'i ɗalibi ne na al-imamu malik yana daga cikin ƙananan ɗalibai na shekaru ba na ilimi ba yana daga cikin yaran ɗalibai a makarantar al'imamu malik to amma ya zamanto suna ta tattaunawa da shi akan masaloli ta ibn shahab miskin allah ta'ala cikinsu da rahama ga baki ɗaya ya kasance yana ta dai maganganu kan imamu shafi abinda yake baya kyauta har yana bai addu'a ya ce allahumma amitin shafi'iyya wa illa zahaba ilmu malik Allah ka amshi ran Imam Shafi in ba haka ba to Malik ba za a san shi mai ilimi ne ba saboda Imam Malik zai zo ya bada fatawa amma al-Imam Shafi yace to shi yana ganin cewa akwai hadisin da ya ci karo da wannan fatawar tashi kuma idan ya ka hadisin Imam Malik yace mu muna tare da kai kuma shi ko shine malamin Imam Shafi shi ne dan mun gane da kyau Imam wato yake cewa Allahumma amiti shafi wa illa zahaba ilmu Malik aka je aka fada wa Imam Shafi to gashiwa abinda dan uwanka yake maka addu'a ko da shi fa mala ashhabu ga abin da yake faɗa saboda dukkanin su ɗaliban imam malik ce ta manda rijalun an amuta fa in amut fa tilka sabilul last fi habi aw hadi sai waɗansu mutane ya ce suna fatan in mutu ya ce in na mutu ai hanya ce ba ni kaɗai na fara shigarsa ba in na mutu shi ya zauna shi wanda yake cewa a mutu kaga dukansu sun tafi yanzu to haka magabata suke idan malami ya yi kuskure amsar kuskuren shi yake a cikin raha kuma su ma ɗaliban za su gaya mai a cikin ladabi sai ya zamanto duniya ta yi kyau a wancan lokaci to amma a yanzu sai ya zamanto an samu rikicewar al'amari shi ma na din yi kuskure baya amsar kuskuren shi su kuma ɗaliban in sai kuskure to sai su dora a facebook na eh kaga a yanzu abin da aka jarrabo wani al'ummar da shi kenan radda-raddan nan a yanzu ba lokacin wannan al'umma ishirar da take ta afuwa mata ilimi ba ta a yi raddi ba yaushe kake da damar ka yi wa mutum raddi ka bata awa ɗaya kana raddi akan magana da wani malami ya faɗa kana yi kuma shi ma zai hau ya saurara kuma ya bata awoyi a kanka ya yi maka raddi zai zama to al'ummar da suke buƙatar a karantar da su ba za a karantar da su ba wallahi yan uwa mu kula da kyau raddi din nan ba wai alheri ba ne akwai lokacin da raddi yake zamantowa alheri lokacin da ya zama raddi ne na ilimi ba na cin mutunci ba ba na zagi ba ba na aibintawa ba ba na muzantawa ba raddi wanda iya mas'alar da shi wannan mutumin ya tattauna a kanta kuma kasancewa wannan in aka kyale mutane a haka yawa mutane za su hallaka shi kenan sai ka yi magana a kai ba da sunan shi wannan malamin da ya yi magana iya kawai mazmunin abin da masalar da ya tattauna a kai za ka tattauna ka kore shi ba da ya magana a kai ba buƙatar sai ka kama sunan shi mun ji malam wane dan bid'a zindiki la'anatullahi alaihi ya tauna kuma da ƙarshe Allah ya shirya da shi ya dawo kuma sai ga cewa kuma kana kume shi amma in kai magana to akwai waɗansu fatawoyi wanda suke yawo a duniya cewa kaza kaza to abin yanda yake gashi kaza kaza kaza ba sai ka kama suna ba irin da ilimi ake yi amma ya zama yanzu abin kawai sai a hankula Allah ta'ala ya samu gane laisa ahadun ba'dan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama illa wa yu'khadhu min qawlihi wa yutraku illa an-nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama magana ta biyu al-imamu malik yace laisa ahadun ba wani ba'adan nabi sallallahu alaihi wasallama bayan ma'aiki alaihi salatu wassalamu ba wani daga cikin mutane duk matsayin shi da darajarsa da iliminsa da hangen nesansa illa wa yu'khadhu min qawlihi wa yutraku face dai ana amsa daga maganar shi abin da ya dace da daidai a amsa da hannu biyu a yi aiki da shi sannan kuma a bar mai maganarsa wanda ta ci karo da alkur'ani ta ci karo da sunna ta ma'aiki alaihi salatu wasalam ba wani daga cikin sahabbai na ma'aiki kaga dai sahabbai sun fi kowa daraja cikin wannan al'umma din idan ka cire ma'aiki alaihi salatu wasalam cikin al'umma din nan abubakar ya fi kowa daraja to amma abubakar zai yi magana kuma a tada mai magana shi akwai lokacin da yana khalifa wata dattijuwa ta zo ta ce ya rasulullahi ta ce ya ababakar jikana ne ya faɗi ya rasu a matsayina na kakashi me nake da na gado na shi ce ba ki da gado a ƙur'ani ba ki da gado Allah bai ce ba ga gadon da za a bai wa kaka ce kuma ni a sunna ta ma'aiki bin san wani abu wanda za a baki gane da kyau sai mata ta tafi amma saboda sunna din da yawa ce zai tambaya ai mana akwai malamanta saboda sahabbai na ma'aiki suna da yawa kuma suna dinnan baka yi ihaba da ita ba Muhammad ibn Maslama ya ce to shi ya gani ma'aiki alaihi salatu wassalam ya baiwa kaka sulusi kashi daya cikin shidan dukiya yace tare da kai akwai wanda zai yi maka shaida akan haka yace kwarai kwa akwai malam Mugira ibn Shuba suka ce haka manzo Allah hadi wato asar din yana cikin sunan na Abi Dawud da marece da yi da ta dawo yace to ga abin da ya tabbata a sunna abin da za a baki kaga shi bai yi ba bugal kirje a matsayin shi na shugaba wanda kuma ma'aiki alaihi salatu wassalam ya yi ta koda shi kafin ya rasu wadala salama kafin ya koma ga Allah an mai tambaya ayyun nasu ya habbu ilaika ya ce aisha aka ce mai minar rijali ya ce abuha cikin mazaje aka ce ya ce babanta kuma mazala salama wata rana kamar yadda yake cikin bukhari da muslim hadisin jubair ibn mut'im wata mata ta zo ta tambaye shi wata bukata ya ce da ita ta dawo ce in ji itu walam ajidika qala in lam tajidini fa ati ababakar in kika zo bana nan ka annaha taqulul maut in kika zo bana nan Allah ya mun cikawa ya tafi wajen Abubakar abinda zan zartar miki shi zai fiki mun gane da kyau sannan kuma yake alaihi salatu wassalam a ya faɗa game da abin da ya shafi Abubakar Abubakar yana da kai daraja mai kima a wajen sai ce inna min amannin nasi alayya fi suhbatihi wa malihi ababakar walau kuntu mutakhidan min ummati khalilan la takhawtu ababakar la takhawtu ababakar amma duk da haka kaga bai ce ba yanda ba yake alayhi salatu wassalam din nan yayi ta koda shi yayi ta nuna yafi kowa to shikenan baya amsar kowa daga komai daga wajen kowa haka Umar in ka zo zamanin Umar a zamanin umar hata hadith na alisu idanu salasa shi bai ma san ya tabbata daga ma'aici alaihi salatu wasalam sai da abu musa ashari wata rana ya zo neman izinin shiga wajen shi ya ce assalamu alaikum ya ce ya ce umar umar ya ce mai wahida ka nemi izini sau daya ya sake cewa da adukul ya ce sintan biyu adukul ya ce talat shi abu musa ashari ya ji manzo Allah ya ce alisti idanu salasun fa in udina laka fadkhul wa illa farji yayi su uku amma kuma Umar bai ce ba shigo shi dai Umar kawai lissafa yake daya kai daya kai biyu kai uku kawai sai shi wato yace ba na ji ba murin Abu Musa al-Ash'ari ya ina yake yace ma ya shiri yace a kirawo mu shi ya kirawo shi ya kai ka zo kai sallama kuma baka shigo nace to na nemi izini su uku ba bani ba dama in shiga kuma ga sunna ma'aiki ya ce fa'in udina laka fadkhul wa illa farji ya ce to da ta'tiyanna alaihi bi bayyinatin aula af'alan nabika kaza wa kaza da tuqimanna alaihi bayyinatan aula af'alan nabika kaza wa kaza lalle ne ka zo ka da shaida wanda take nuni akan cewa lalle hakan din ya tabbata daga annabi ko fa jikin ka ya fada maka mun gane da kyau haba abu musul ashari ya san umar ba wasa yake ba don wadda ce zai kaza ko la shi baya baya biza cikin lamarsa ba mu ja mana ciki ya je shi abu sa'id al-khudri da ubayy ibn kab ya tarra wani majalisi na mutanen madina da ya je ya gaya musu a tsorace ya tafi dama hankalin shi ya tashi saboda ya san umar shi ba wasa bane in wani ne za a iya cewa wasa yake ce to gashi gashi amin kuma hadun sami ahu min rasulillahi akwai wanda ya ji wannan labarin daga ma'aiki ya suke dariya abu sa'id al-khudri yace ne jaza atakum akhukum al-muslimu kad ufzi'a thumma tadhakuna dan uwanku musulmi ya zo an tayar mai da hankali ko kula kamshi da ai bai dace ba ai ku dan kaffafa mai ku nan kaffafa mishi ba abu sa'id al-khudri yace ana shariku ka fi hadhihi al-uquba matafi ne zan maka shaida akan cewa lalle abun haka ne shikenan da yaje kuma ya fada mai daga karshe yace gashi gashi a ubay ibn ka'ab yace ya ibn al-khattabi fala takunanna azaban ala nas kada ka zamanto azaba ga mutane mana mutum in ka hudu magana biya kamar mala'ika ya hudu magana ce a samitu sha nufa habautu an ata tabbata abu ne na ji an jingina shi ga ma'aiki sai na so kuma in yi in bi diddigin abu in ga tabbatuwar shi to kaga a zamanin Umar dan Khattab wanda Umar dan Khattab da shaida ta ma'aiki alaihi salatu wassalam wanda Allah ya nuna cewa Umar yana da ilimi babu shahadati annabi sallallahu alaihi wasallam bi ilmi hadisin Abu Sa'id al-Khudri yana cikin Bukhari da Muslim رأيت الناس يعرضون علي وعليهم أمس منها ما يبلغ الثدية ومنها ما دون ذلك وعرض علي أمر بن الخطاب وعليه قميص يجره قالوا فما أولت ذلك يا رسول الله قال الدين بنغرا الدين يتي yana da addini bangaren ilimi hadisin Abdullahi ibn Umar yace baina ana na'imun utitu bi qadahi laban fasharibtu hatta inni la ara riya yakhruju min afari ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب قالوا فما أولت ذلك يا رسول الله zala al'ilm haga zala ya mai shaida da cewa yana da ilimi to amma kuma duk da haka ga wata sunna ta ma'aiki ta buya a gare shi to waɗannan sahabbai ne wanda kai ka san su ne ulul azumi cikin sahabbai ba minar rusuli ba minar sahabati to su ma sun yi kuskure to kai ya ku bayi dan ku ci ku ba mu wanda ruwanka bai isa wanka ba da a ce ka kuskure har ka ta da hankalinka shine al-imam malik yace ba wani bayan ma'aiki alaihi salatu wassalam face dai ana amsar magana shi wanda ta dace da daidai a yi aiki da ita magana shi wanda ba ta dace da daidai ba a yi watsi da ita tun bar da ma'aiki shi kaɗai ne wanda haka nan ba ta samu a cikin magana shi inda ka ji magana shi ta tabbata da isnadi wanda yake ingantacce ba ka da wani uzuri wanda za ka ce ba za ka bi wannan magana mun gane da kyau Malabun Wahabin Abdullahi ibn Wahab al-Misri Allah ta'ala ya ji kansa da rahama wannan abdullahi ibn wahab yana daga cikin malaman al-imam bukhari yana ɗaya daga cikin manya-manyan ɗaliban al-imam malik abdullahi ibn wahab al-misri yace sami'tu malikan su'ila an takhlili asabi'ir rijlaini naji al-imam malik malamin mu Allah ta'ala ya ji kansa da rahama an tambaye shi dangane da tsatsefewa ya tsotsi na kafafu fil wudu'i a cikin alwala idan mutum yana alwala idan ya zo wankewa kafafun shi ya musu haka ya zo din ya yi musu haka na ji an mai tambaya game da wannan mas'ala din fa qala laysa zalika ala nas ce naji al-imamu malik ya ce ai ba wajibi bane wannan ba mutane ba sai su yi ba alwala in dai kai kawai ruwa ya shiga kafafuwanka babu laifi ba sai ka tsatsefe ba kafafuwanka ya tsotsinka wannan ba wajibi bane akan mutane wanda kuma za mu ga cewa a mazhabar al'imamu malik abinda yake wajibi shine tsatsefewa ya tsotsi na hannaye kamar yadda muka tattauna a karatunmu na jere ishimar wanda ya tsotsi na kafa ya tsotsi na kafa a mazhabar al'imamu malik mustahabi ne tsatsefensa in gane da kyau to al'imamu malik ya ce laisa zalika alan nasu tsatsefewa ya tsotsi na kafa ba wajibi bane akan mutane wanda yayi zai samu ladan ya tsatsefe ya tsotsin shi na kafa wanda bai yi ba kuma alwallarsa ta yi ba za a ce ya yi kuskure ba. Bala, Abdullahi bin Wahab al-Misri ya ce, Fataraktuhu hatta khaffan nasu. Ce sai na kyale shi. A gaban Abdullahi bin Wahab ne Imam Malik ya ba da wannan fatawa. Ce sai na kyale shi hatta khaffan nasu har dai mutane suka watse, suka ragu, suka shiri bayan sun shiri. faƙultu lahu inda na fi zalika sunnatun sai da cewa al'imamu malik da ce akar makallahu inda na fi zalika sunnatun muna da kwai sunna wanda ta tabbata ga ma'aiki alaihi salatu wassalamu dangane da abin da ya shafi tsatsefewa ya tsotsi na ƙafa faƙala wa mahiya al'imamu malik ya ce wata sunna ce wannan a kawo mana ita buki wala قلت عبد الله بن وهب المصري yace sai na cewa al-Imam Malik haddathana al-Layth ibn Sa'd haddathana al-Layth ibn Sa'd al-Layth ibn Sa'd ibn Abd al-Rahman al-Fahmi Allah ta'ala ya ji kansa da rahama ya zantar da wato Layth ibn Sa'd kusan shi ma ɗaya ne daga cikin bujuman malaman sunna cikin malaman da suka rayu a Egypt mun gane akwai shi akwai yunus ibn yazid al'aili akwai a waɗanda suke mataki ɗaya kenan akwai uqayyid ibn abi uqayyid ko wani abu makamacin sa wanda dukkanin su malaman malaman al-Imam Bukhari ne malaman malaman Bukhari ne mun gane da kyau saboda shi Abdullah ibn Wahab malamin Bukhari ne to Al-Layth ibn Sa'ad san matakin su ɗaya da al-Imam Malik saboda Al-Layth ibn Sa'ad malamin Abdullah ibn Wahab al-Misri ne haka al-Imam Malik malamin Abdullah ibn Wahab al-Misri ne saboda a lokacin wancan za ka samu ɗalibi yana da kwai malamai sama da ashirin wanda kuma kowanne yana zuwa ya karatu a wajen shi ba wai daga suna ba ne ka zaune za ka ja ce wane malami na ne wane malami na ne wane malami na ne shi ko tsakanin shi da wannan kin malamin la'alatin da yake masa da ya taɓa zuwa majalisin shi amma ya ce malami na ne hallin tutiya yake akan malamin sa to amma in kaga an an fara gano maka malamin su al-imam malik zai ma malik malamansa wanda ya karatu a wajensu sun fi ɗari bakwai shi ya sa alibabu zahabi shamsuddin zahabi a cikin sayar alamin nubala da ya tashi zai maka bayani akan malamansa ya ce wasa na zukuruhun ala hurufin mujan ya ce a zanonsa ya ce akan hurufin mujan malamansa wanda yake fara da suna a da a zanonsa ya kare a kawo ba'un sannan ta'un sannan sa'un ila ya'un mun gane da kyau to malaman da karatu suka yi kuma yanzu sai ga malami ɗaya iya abin da ya koya maka hadisi ɗaya ne jabir ibn abdullahi allah ya ƙara yadda da shi ya yi bulaguran tafiya ta wata guda daga madina ya tafi can sham saboda hadisi guda ɗaya tal wajen abdullahi ibn unais hadisi ɗaya tal amma mu yanzu suna dan an tattara mana ita iya abin da ya rage mana kawai shi da bi karatu mu tsaya mu nutsu mu ba da lokaci mu yi karatu amma man kasa yi mun kasa yi ba ma yi to gashi al-Imam Malik yace wace ce yace mishi haddathana Al-Layth ibn Sa'd Al-Layth ibn Sa'd ibn Abdurrahman Al-Fahmi ya zantar da mu wa ibn Lahi'a da Abdullah ibn Lahi'a Abdullah ibn Lahi'a a ƙarshen rayuwarsa ya dan samu ikhtilati sai ya zamanto ba a amsar hadisin shi wa amr ibn al-harith da amr dan harith waɗannan guda uku sun zantar da mu an yazid ibn amr al-mu'afiri daga yazid dan amr al-mu'afiri shi kuma an abi abdurrahman al-hulabi al-hubali al-hubali daga abu abdurrahman al-hubali daga wannan yana daga cikin malaman da rijal din da muslim ya fitar da hadisinsa hadisin da yake magana akan abin da ya shafi aljanna fakirai za su shiga aljanna su huta sai bayan shekara arba'in sannan mawadata za su shiga aljanna to wani abu abdurrahman al-hubali shi ne tabi'in da ya rawaito hadisin daga wajen abdullabun amur al-as ibn abdullabun amur ibn al-as mun gane da kyau yana cikin sai musulmi yana daga cikin rijalu musulmi anil mustawrid ibn shaddad al-qurashi shi kuma abu abdurrahman al-hubali ya jiyo daga al-mustawrid ibn shaddad al-qurashi Allah ta'ala ya kare yadda da shi dala al-mustawrid ibn shaddad shi kuma wannan sahabi ne na ma'aiki yace ra'aytu rasulallahi sallallahu alaihi wa sallam yadluku bi khinsirihi ma baina asabi'i rijlaihi yace naga ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama yadluku ma baina asabi'i rijlaihi yana cuccuɗa abin da yake tsakankanin yatsotsin kafafuwan shi bihinsarihi bihinsarihi da yatsa shi karama wannan mun gane da kyau wannan ita ce ake ce mata khinsar mun gane da kyau khinsar yinsar al-wusba as-sababa al-ibham da masu biyar ne ko to na ga ma'aiki alaihi salatu wassalamu yana tsatsefewa yana cuccuɗa abin da yake tsakankanin yatsa shi karama da wanda take biya mata da wannan yatsar yana haka yana shigar da ita nan ma haka nan ma haka nan ma haka mun gane da kyau to kaga wannan isnadin kuma isnadi ne wanda yake labasa bi saboda Abdullahi ibn Lahi'a ko da shi ba amsar hadisin shi amma Allah ibn Sa'ad ibn Abdurrahman al-Fahmi malamin hadisi ne kuma sika ne kamar yanda Ibn Hajar al-Asqalani ya kawo cikin taqribut tahdhib haka wanda ya biyo bayan shi Yazid ibn Amr al-Mu'afiri haka nan haka Abu Abdurrahman al-Hubali kamar da muka faɗa yana ɗaya daga cikin rijalul muslim sannan kuma sai sahabi to shi sahabi ba magana akai shi da in dai isnadi ya zo kan sahabi ya tsira mun gane da kyau matsalar kafin a zo wajen sahabi a nan take amma as-sahabatu kulluhum udud mun gane da kyau fa qala al-imam malik yace inna hadha al-haditha hasan yace hakika wannan hadisin yana da kyau mazajen da suka rawaito wannan hadisin mazaje ne wanda suke gwalagwalai ana amsar maganarsu amma wa ma sami'tu bihi qattu illa sa'a ce tunda nake bin taba bijin wannan hadisin sai yanzu ta ji adalci Imam Malik ya ce tunda nake wannan hadisin na ma'aiki alaihi salatu wassalam yana tuda abinda yake tsakankanin yatsotsin kafafuwan shi da karamar yatsar shi ta hannu ce bin taba jinsa ba sai yanzu ba wai sai yau ba sai yanzu yanzu da ka gaya mu dinnan a wajenka na cafka a wajenka da shi sun masami'tuhu ba da zalika yus'alu abdullahi bin wahab al-misri ya ce sannan sai na ji al'imamu malik bayan wannan sunna da na faɗa mai ta ma'aiki alaihi salatu wassalamu ana mai tambaya game da abin da ya shafi sassefewa ya tsotsi na kafafu fa ya amuru bi takhlilil asabi sai ce ai sunna ta tabbata akan shi yana umarni da tsatsefiya tsotsin na kafafu kaga yanda ya kamata ya zama to tsakankanin malami da ɗalibi shi abdullahi bin wahab al-misri bai yi zazzali ba lokacin da aka yi wa al malik fatawa da ya bada amsa da kishiyar yadda shi ya sani bai yi zazzali ba a cikin jama'a ta ce ta al-imam malik a mu ba haka muka sani ba sai ya kyale shi sai da mutane su gashi kuma sai zo ya gaya mai daga shi sai shi da ya faɗa mai kuma al'imamu malik sai ce mai shi tun da yake bai taɓa jin wannan hadisi saboda dama gaskiya abu ne wanda ba zai yi ba abu ne wanda ba za ka zata wa malami ba ka ce sunna ta ma'aiki ta iso gare shi kuma ya yin aiki da ita wannan shine duk wani malami zaton da za ka kyautata mai shine la'alla wannan sunnar ba ta isa gare shi ba in kuma ta isa gare shi ɗayan biyu ne imma shi baya ganin al-ihtijaju bil jaliha saboda mazajen da suke cikin ta la'alla an yi sabani a kansu saboda akwai rajul din da za ka ga cewa malaman jarhu ta'dil sun yi sabani a kan shi wadan sun ce makabul ne wadan sun ce ghairu makabul ne sai ga cewa musamman in ka dauki bangaren al-mutashaddiduna al-muta'annituna za ga sun kai ne sosai sun ce wani mutumin banza ne amma inda za ka zo wajen almutasahil da kuma sai ka ji an ce ai wani mutumin kirki ne ana amsar hadisin shi to in ka je wajen yan tsaka tsakiyar su kuma su ce maka to ana amsar hadisin shi khasatan in ya zama daga ɗalibin sawani ne ko daga malamin sawani kun gane akwai wanda ba a yi ba watsi da ruwaya shi ka cokan akwai wanda aka yi watsi da ruwaya sa ka cokan akwai wanda aka yi watsi da ruwaya shi ta gari kaza kadai amma din sauran ruwaya sa wanda ba ta wannan garin ba to makabula ce akwai wanda kuma iya riwaya da gari kaza kadai aka amsa ta shi ta sauran gari ruwan ba amsa ba akwai wanda shi kuma iya ɗalibansa da wani da wani da wani su kadai aka amshi riwayar ta wajen shi saboda a lokacin da ya karantar da su yana cikin kuruciyarsa ne yana cikin yarinta shi akwai malaman da za mu ga cewa a ƙarshe-ƙarshen rayuwarsu sun samu matsala wani shekaru ne suka yi yawa sai zama daga ƙarshen aka zo yana ba da hadisi hadisin da ya bada nan da shekara arba'in sai a ga ya yi saki layi a kan shi yana bada kawai sai ya kauce da aka ce to ka ganka batun da shekara arba'in kin da ba da ya bada lokaci yana cikin hayyacin shi an amsa a yanzu ku a bar shi ya huta kaya sun zo kasa mun gane da kyau to akwai kuma malamin da zaka ga cewa an daina amsar hadisin shi saboda maktaba shi ta kone gobara aka yi to shi kuma ilimin ba a kaya ke ba sai ya zama ya sami ikhtilat ya aka zo ana karatu sai a ga ya ce hadisin abu hurera na abdullahi dan umar ne hadisin abdullahi dan umar ya ce na jabir na abdullahi ne a ce to wannan shi ba da kyale shi a bar shi ya huta abin da aka yi an fara da shi na bayan Allah mai albarka akwai kuma ɗalib malamin da za ku ga cewa mutuwar matarsa ya sa ya zama ya rikice ga baki da saboda shakuwa da zama arziki da suka yi da ita ta zame mai kusan rabin jiki to tana mutuwa kuma sai ya zama shi ma wata tansiyan ta buje shi sai zama ba a amsar hadisin shi saboda ya samu ikhtilaf to yana da kai asbab wanda suke sa ba a amsar hadisi na malami kuma da ma al-aslu fil hadith kamar yadda malamai suka ce shine an yi sa'a dhann amuna na zato ga mutum sai kuma ya bayyana cewa mutumin kirki ne sai a amshi hadisin shi mun gane da kyau saboda hadisi ba kayan wasa bane a sunna ta ma'aiki alaihi salatu wassalam yadda malamai suka mata aiki dare da rana suka kore mata dukkan wata shubaha ta masu shubaha to yanzu wani ya fito rana kai tsaka ya ce sunna tana buƙatar wani aiki sai dai shi ne yake buƙatar aiki sai Allah shi ne abinci amma dai sunna ɗinnan kamar yadda abdullahi bin mubarak ya ce ta ishu lahar jihabida duk wani tantiri da zai zo shi a kowane zamani to za a samu gwaraza wanda za su rayu Allah zai tayar da su kawai saboda su bai wa sunna ta ma'aiki kariya shi alkur'ani da ba baka magana akan cewa wani zai iya kawa wata aya ya kara a cikin alkur'ani yadda ayoyin qur'ani suke da yawa wajen dubu shida da wani abu din nan ko in aka kara aya daya ba wai aya goma ba aya daya in aka kara kufazu za su gane kar mu je aya daya wallahi ko rabin aya aka kara kai ko wawun aka kara a gurin da babu shigo wallahi hufazu za su gane za su ce kai wannan kuskure ne kai ka gane suratul baqara da take da tsawo aya 280 da wani abu in ka zo cikin wata aya ka ƙara wawun sali a alladina wata akwai wata alladina a cikin bakara alladina ya akulunar riba yanzu inda za ka zo ka ce walladina ya akulunar riba wallahi duka ca za baka ba daidai ka faɗa ba walladina ya tawafo na minkum in za ka zo ka ce alladina ya tawafo na minkum za a ce akar maka lahu a ɗan saka wawun kaga wawun kaɗai ka cire to ina kuma in ka ƙara aya guda zai ga wannan musanta ba to wannan aya ta ka musanta ba kai ka zo da ita yanzu balantana kuma ka cire aya guda aya da ko rabbi musa wa haruna za ka cire ina ga sai an taka maka burki kaga shi alqur'ani Allah tabaraka wa ta'ala da ba ya ce inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun to sunna ta ma'aiki kuma akwai rijal nata wanda sun mata aiki to ya kamata a yan uwan kula da kyau sai malami na gaba الإمام الشافعي نعم الشافعي رحمه الله سيكما الإمام الشافعي محمد بن إدريس الله تعالى يتكنس رحمه الإمام الشافعي ɗaya ne daga cikin manya-manyan malaman mazhaba ɗin nan guda hudu wanda shi ma a zamaninsa ya taka rawar a zo a gani wajen sunna ta ma'aiki alaihi salatu wassalamu wato ya zama kusan a lokacinsa ba matashi mai baiwa kamar shi a makarantar al'imawa malik kusan shi ne ƙarami amma kuma shi ne babba san akwai babba ƙarami akwai babba ƙarami ta kwanaki ƙarami ne amma kuma ta abin da yake doke da shi shi ɗin babba ne irin da ake cewa yaro da yaro da babban riga abokin tafiyar manya ko? Yau, ina? Yaro da gari abokin tafiyar manya ko? To haka al'imamu shafi yake. Kusan mawa malik cikin ‘yan lokaci kankane ya haddace ta, kusan karatu hadda ne karatu. Cikin yana gabe wuce kwana arba'in bai haddace mawa malik. Yanzu ka yana gala Allah arba'in ɗin ma alimuka arba'in ɗin alimuka arba'in ɗin ka sha mutum ya haddace maka motsa ma da cikin kwana ɗari biyu kalimuka arba'in da biyar a arba'in so biyar ta baka kwana ɗari biyu wala motsa ba ba kowa ba zai iya haddace ta sai wani katon kundi ne motsa to amma shi cikin kwana arba'in ya haddace ta kuma hadda wanda take mutukana ba wai hadda ba irin ta jaka ka zo ko wanda za a ga hadda shi gata gata na ce da la ba asa bihani da za a ga a cikin rubu an mushi jara daya a cikin nusu an mushi jara biyu jara uku wani ba za ka ce na da hada ba sai dai in ka so ka dan yi mai kara a ba ga an fara to minar bidaya ilal nihaya ilal mu'jiza ka daga farko har karshe sai dai kawai mu'jiza ta qur'ani haka irin wannan haddan ake ake ake ake magana akan shi yasa in kuka ji an ce wani siqatun siqatun ko siqatun sabtun irin wannan hadda ce gare shi haddar dutse da ma ake ce mata kaga imam bukhari jabarul hifzi ake ce mai shi shine dutsen ma ba wai haddata shi ba wajen hadda shi dutse ne abinda ya tabbatar da shi baya gudun ya tsere saboda ya tsaya ya yi karatu mai kyau kuma ya hana idan shi barci kun gane to al'imamu shafi'i shi ma yana ɗaya daga cikin waɗannan mutane al'imamu shafi'i an haife shi hijira ta ma'aiki alaihi salatu wasalamu tana ɗari da hamsin cif a shekarar da al'imamu abu hanifa ya rasu a shekarar aka haife shi sannan kuma a shekarar da al'imamu shafi'i ya rasu a shekarar kuma aka haifi al'imamu musulun mun gane da kyau shekarar da aka haife shi a shekarar da bujimin malami ya rasu shi kuma a shekarar da ya rasu a shekarar aka haifi wani bujimin malam haka malaman suke fa al'imamu shafi'i ya rasu hijira ta ma'aiki tana 204 shi yasa yana cikin su cikin malaman mazhaba din nan shine wanda ya shekaru kaɗan shekara 54 a duniya amma sauran dukkanin sun haura haka nan imamu shafi'i imamu malik ya yi 86 ko to imamu abu hanifa shi kuma ya saba'in daidai kamar da muka muka tattauna a kan shi a karatu wanda ya gabata to za mu ga shi ko imamu ahmad nawa zai sha biyar zai ko ashirin na'am wa amma al-imam shafi'i rahimahullah فالنقول عنه في ذلك أكثر وأطيب أما الإمام الشافعي محمد بن إدريس الله تعالى يجكنس درحمه fannukulu anhu abinda aka rawaito daga wajensa abinda aka ciro daga wajensa fi zalika wanda yake nuni akan riko da sunna ta ma'aiki alaihi salatu wassalamu da kuma barin dukkan wata magana da ta cikarwa da sunna ta ma'aiki aktsaru ita ce mafi yawa sama da maganganun da aka rawaito daga wajen al'imamu malik sama da maganganun da aka rawaito daga wajen al'imamu abu hanifa wa atyabu kuma ita tafi daɗi sun fi daɗi wajen karantawa. Ta ga cewa al'imamu shafi yana ɗaya daga cikin malaman da suke kyamar bin wata magana ga maganar annabi. Yana daga cikin masu faɗa da waɗanda suke ra'ayi riƙaudin nan. Wa atba'uhu aktsaru amalan biha wa as'alu ce sannan kuma mabiyan al'imamu shafi'i ɗalibansa wanda suka yi karatu a wajensa su ne suka fi yawan aiki da wannan maganar ta al'imamu shafi'i kuma su suka fi samun arzuta da yin aiki da ita saboda cikin ɗalibansa akwai al'imamu ahmad ibn hanbal kajuwa imamu ahlus sunna wal jama'a imana ai inna duyura ala ashkaliha taqau barewa ba za ta yi gudu ba ɗanta yi rarrahe al'imamu shafi'i cikin ɗalibansa akwai kuma wanda suka kere shi kamar yadda shi ma cikin malamansa akwai wanda ya kere to sai zama to cikin ɗalibansa su ma an samu wanda suka kere shi kuma haka ce dama ita suna ta rayuwa idan za ka yi abu da gaske to sai ka samu cikin ɗalibanka wanda Allah tabaraka wa ta'ala zai huwace musu wanda abin da kai kake ɗauke da shi din sun fi ka iya bambancinka da su kamar yadda dama akwai littafin ibnu hajar ibnu rajab alhambali wanda ya kan abin da ya shafi bambancin ilimin magabata da kuma malaman yanzu mun gane da ke wace bambanci ya ce ba shi da yawa ya ce magabata su ilimi suka fi mu kuma muka muka fi su surutu mun gane da kyau ilimi suka fi mu muka fi su surutu akwai bambanci tsakankanin ilimi da kuma surutu wane yana da ilimi ilimin nasa wannan ba zai zamanto yana da ilimi ba sai ya yi aiki da shi mun gane da kyau to magabata yin aiki da abin da suka sani suka fi mu a yanzu zamanin wannan na yanzu nawa nawa ne za ka gani wanda yake aiki da abin da ya sani kada ka yi magana ma a kan yancan yancan yancan wanda suke da awar suna ɗin wani za ka ga yana da awar suna ɗin amma wallahi a wani guda aikin da zai da sunna da wuce kaɗan ba in kaɗa aikin da zai da sharholiyar shi wani za a ga ya je shi can ya yi maula wato suna ta hana ka kai maula da Allah ce la'an ya hata tsiba a hadukun ala zahariki fa ya bi ahu fa ya kula wa ya tasaddaq khairun min an ya sa'ala rabbina a bahu au mana'u mun gane da kyau nawa zai yi magana a yi magana goma ciki goma nan ba lallai bane za a samu magana uku wanda gaskiya ce sauran duka ƙarya ce kuma duk da haka kuma shi ahlus sunna ne fa nawa mutumin da yake buƙatar taimako amma na shawara zai zo ya nemi shawara a wajen shi amma duk da haka ya san cewa ga abin da za ta gyara shi ya ce kai rabu da shi bari mu dirmiya shi ya za kama yana son zai aure yana so zai yi karatu yana so zai yi gini yana so zai fara kasuwanci ya ce kana ji kowa ne babbar matsalar da za ka buje ta yi auren da wani ba shi da gida ya zo shi ne da wata miliyan ɗin shi biyu ya ce mai tuwa ne yanzu ga kuɗi na nan miliyan ina so in fara kasuwanci kuma ga almi a gabana kuma ga ga gini wanda ya kamata a ce na fara cewa ne in kai alman nan ka fi samun nutsuwa ka yi aure shi kuwa san auren nan zai kashe miliyan ɗaya da wani abu ya za shi aure in kai aure yanzu misali kamar gidan da zaka zauna ka ga in ka ba su haya kudin haya na shekara guda hankalin ka kwance kawai tsakaninka da gidan haya ruwa da wuta yanzu ka sa shi ka ba shi shawarar da kai ka san kudin shi zai kashe a nan ka ce rabu da shi ma lokacin maza miliyan biyu za ta maka arme ta maka kasuwanci kai ku kai ka ba shi shawarar da waya aure ba yanzu sai an zo bayan ya gama aure kudi ya yi kasa ya yi kasa ya yi kasa ya ce sauran ɗari biyu ya samu ramcin jika ɗari uku a boka ya sani ka fi ƙarfin miliyan talatin amma wala za ka ce mai kai wani da da dai rana ta wuce ka zo yanzu duk abubuwan kawarihin asiri ne ya sani akwai kan amma wala ya shiri karkace maukacin maza ba sa ka kai auren da kaga wannan baka kyauta mushi ba baka kyauta mushi ba to akwai irin waɗannan abubuwan da yawa faminha yana daga ciki maganganun da aka rawaito daga wajen al'imamu shafi ma min ahadin illa wata zahabu anhu sunnatun li rasulillahi sallallahu alaihi wasallama wata azubu anhu famahama qultu min qawlin aw asaltu min asalin fihi an rasulillahi sallallahu alaihi wasallama khilafu ma qultu falqawlu ma qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wa huwa qawli al'imamu shafi ya ce mamin ahadi ba wani daga cikin bayin Allah illa wata zahabu an sunnatun da rasulullahi sallallahu alaihi wasallama face dai suna ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallama za ta iya tafiya daga gare shi wani lokacin ka haddace ka shafa ka ji babu wani lokacin ka haddace a ba kuma saboda wani lokacin ka san azzakira tana ha'intar mutum ka yi haddan wadda kyau ka haddace kanka amma ka zo cikin jama'a sai kaga ka laluma ka yi babu ce to ba ko ba wani daga cikin bayan Allah face dai sunna ta maki tana iya tafiya daga gare shi wataƙila masalar ka huce da ita tun nan da shekara goma ka karanta a cikin sunan abi dawuda ko cikin tirmidhi ko wani daga cikin littattafai amma za a maka fatawa a yau a tambaya ka ce kaza din nan kaza ne sai bayan an gama masala din sai wani ya zo daga cikin ɗalibanka ya ce malam a cikin karatunmu na ina ga David Catholics ko David Trace mun tattauna akan matsala din lokacin muna cikin karatun Tirmidhi a lokacin babe na kaza haka ne wallahi kirawo mu shi to kaga suna ta maki ta tafi amma saboda ta so kai adalci sai kace a kira maka malamin da ka bai fatawa sabani yanda ka karanta nan da shekara goma ɗalibin ka ne wanda ka karantar da shi nan da shekara goma shi yana rike da abu to amma saboda sunna dama haka ne kuma komai haka ne dama shi ma ku ci ba darra wa ma hufiza farra duk abin da aka rubuta shi zai tabbata amma abin da haddace shi ne kai wata ran zaka shafa ka ji babu shi irin kamar yadda dai za ka ga in kana da moto wani lokacin ka shafa ka ji birki babu Allah ta'ala ya kaddara wata matsala ta to haka haddace ke ita ba wani lokacin ka haddace bayan da ka iya amma za ka shafa ka ji kawai babu ita sai kuma an jima sai ka ga ta dawo to haka birki shi ma jogo na sai ka fita cikin aji ba kwarai wata azubu anuhu sannan kuma tana wahala a gare shi wa ma ya azubu an rabbi kamin misali darratin tana fakuwa daga gare shi fa mahama qultu min qawlin al-imam shafi yace a duk lokacin da na bayar da wata fatawa aw asaltu min aslin ko kuma na kafa wani tushe na kafa wani ginshiki wanda fihi an rasulillahi sallallahu alaihi wasallama khilafu makultu wato cikin wannan fatawa da na bada ko wannan tushe da na kafa akwai sabanin abin da na faɗa wanda ya tabbata daga ma'aiki alaihi salatu wassalamu falqawlu ma qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wa huwa qawli al'imamu shafi ya ce magana wanda take a barbi ita ce maganar da ma'aiki alaihi salatu wassalam ya faɗa kuma ni ma ita ce fatawattawa waccar wanda ka ji na faɗa su utar baki ce kuskure ne dai amma maganar ma'aiki din ita ce tawa daga yau ka ɗauke ta a matsayin ita ce tawa in ka ji na ba da fatawa saɓanin wani hadisi wanda ya tabbata tamkar rana a lokacin azur to ka ajiye wannan fatawar tawa ka ɗauki wannan hadisin tamkar rana a lokacin azur ka ce shi ne fatawar al'imam shafi mun gane da kyau suna ga saboda lokaci ya tafi za mu kana akan matsala ta ta ɗaya ɗin nan Allah ya da a karatu na gaba za mu tashi da kan ajma'ul muslimuna ka ji kuma yadda zai faɗa maka abin da muka yi daidai Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu lada a kai abin da muka yi kuskure ko tuntuban harshe Allah ta'ala ya gafarta mana سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك